ina da tambaya akan ‘ya'yan musulmi da ramadan zai riske su a fagen training na soja ko na wani makamanci wannan shin akwai wani sassauci ko rangwame a kan su ma'ana za su iya fasa azumi saboda wahalar training asali ba wai sai training ba duk abin da ka sani ko sana'arka ko wani aiki ko wani tafiya ko wani abu duk lokacin da mutum ya shiga wani situation ɗin da ba zai iya yin azumi ba to ya halatta ya sauke azumin ku riƙe wannan a matsayin wata fomula ce ko wani ka'ida ne duk lokacin da ka ji ka shiga wani yanayin da ba za ka iya yin azumi ba la kallifu Allahu nafsan illa wus'aha da ka ba alaka ko training ɗin soja ko na ɗan sanda ko immigration ko waye da sauransu in dai ka shiga wani situation ɗin da jikin bai zai iya jurewa azumi ba sai ka sha sai ka yi azumi ɗaya karama bayan sallah trenin na soja trenin na ɗan sanda Allah ya jarabe mu da ƙasa waɗanda Allah ya sawaƙi muna da shugabanni amma ba su respectin dokokin musulunci majority daga cikinsu mafi yawa amma inda haka ne da 'yan majalisunmu da sanatocinmu da manya-manyan shugabanninmu a ce za su duba musulunci su taimaka addini su tuna yan uwansu da suka ba su ƙura'a da ya kamata su bi da moshin cewa bai kamata soja suna yin wa mutane training da azumi ba bai kamata 'yan sanda ko immigration ko wani training da ake zuwa aje da azumi ana yi wa mutane ba bai kamata ba ga da tarin yawa ga mu da shugabanni ga da amma ba sa iya su fito da wani moshin da ya shafi addini tsoro suke ji wannan ita ce masifar da take damu akwai wani illa dan an kafa wa gidan soja hukumar soja an kafa mata doka cewa saboda musulmi a yi respectin addinin su kar a je a yi a training lokacin azumi akwai wani illa ne kuke kin yi ranar lahadi duk lahadi najeriya duk lahadi ana girmama ta ba a taba musu lahadi saboda su wasu ne amma saboda rashin jin tausayi rashin jin kai aje a tura yaran mu suna ta gudu da shiga daji da hawa dutse da wahala da azumi a bakin su in kuka sha wahala ku sha azumi kar ku gudo kar ku gudo mu ku je ku yi sojan ku daure ku zama wasu ɗin watakila da mugunta ma ake muku don ku zube a kore ku a canja da arna in ku za ka iya jurewa ɗin ka jure don kawai juriya ne ba wani abu ba ne ba za ta kashe ka ba wahalar amma ya kamata cikin motions da a majalisa ake da wa da sauransu da kudaden da ake kashe muku ya kamata ku girmama addini Allah ya isan muku da wannan sakon ai Najeriya matsayin mu musulmi mun kai mana wannan akwai abubuwa da ake mana rashin kyautawa a cikin waɗannan abubuwan da yawa yanzu in mace za ta shiga wannan haka za a kwaɓe mace da gajeren wando za ta yi wannan guje-gujen mace musulma ta cire ɗan kwalinta ba za ta sa hijabi ba wannan wace irin rayuwa ce ba za a yi respectin mu ba su abubuwa nawa da ya shafe su nan ƙasar nan ake girmama dokar su amma yanzu haka in ka koma ta ka kona ba za ta shiga soja ko dan sanda kona ba ko za a ce wannan wallahi a haka za ta je da tsiraici a sa musu su rinka sa dogon wando kuma a yi doka a ce mata su koya musu training ba mu ce ka su yi training din ba su je su yi training din amma a sama musu mata ba akwai mata sojoji ba akwai mata 'yan sanda ba akwai mata kaza ba a yi training ɗin wasu mata mata su yi wa mata me a ciki me za ku ragu da shi don kun yi doka akan wannan kuma waɗancan ɗin da kuka ba ku bakanta musu ba ku wannan me suka yi muku a ta danne mutane a ta wulakanta su haka ko nyc ɗin nan da ake tafiya sabis da ake tafiya nyc ɗin nan ka je ka ta ganin abubuwan da ake matan musulmi su ta wulakanta a orientation camps ka ga mace an zo ana fareci yanzu har yanzu musulmin najeriya ba ku da karfin da za ku iya yin doka ba ku da karfin da za ku iya magana a daina haɗa mata da maza suna fareci yanzu dan yata ta yi digiri dole sai na tura ta taje ta yi fareci cikin maza balagaggu wallahi abin kuyi kuka ne ba abin kuyi dariya ba ne sun gama da mu ne wulaganci ne wallahi a saka ka ga mace ga namiji ga mace ga namiji ni din nan naje nayi nayi nayi orientation abin nan nan naje suka je suka harada mu da mata mun sha wahala wallahi in an zo dama ni da gemu na sun ce ke canja kuma baya Allah to ai ni ne amir na amkan ne na samu yan majalisa ta na ce kai in na bada doka a filin faretin nan kurinka suka ce a ah, malam malam da nayi abu sai ce a ah, malam malam malam ce matsake gabara wallahi haka muka yi ta na ci na ci da bugu, nan Allah ya taimake ni na gama da lafiya na gama amma sai a zo ajiye maka mace balagaggiya left right left right amma da Allah ai ba daidai bane wannan da gemukan mu da komai da addinin mu da ustazancin mu zo a jera mu layi da mata ko a saka gudu da mace ai bai daidai ba wallahi ina gani yawan mu da kimar mu da shugabanninmu a Najeriya ya kamata a ce an yi mana doka an hana wannan abun a ware mata a ware mata daban mata su yi musu me a ciki wai dole sai an yi kafirci wai dole sai an saba wa Allah to wannan yana daga cikin ciwukan da muna da irin waɗannan abubuwan da yawa da yawa da yawa da ya kamata muna da hakki a matsayinmu na musulmi a ƙasar nan tunda demokradiyya ake yi a fitan mana da ake mutu mu a demokradiyyar ma cutar mu suke yi yanzu duba wani taimako da gwamnati ke tabarwa bashi da ake tabarwa interventions da gwamnati ke barwa kudade da ake biliyoyin kudi da ake barwa na noma entrepreneurship wane ne wane ne da ake barwa sai a rinka bayar da su da kudin ruwa an sani duk inda musulmin arziki yake ba zai karbi kudin ruwa ba amma wai yau sanatocinmu wai yau 'yan majalisarmu wai ba za su iya magana cewa mu musulmi a rinka ba mu bashin nan ba ruwa ba ba za su iya ba billahi azimu ku je ku tambayi masana in aka gaya muku biliyoyin kuɗin da suke sullubewa suke komawa gurin mutanen nan musulmi ba sa karba ba za mu iya karba ba amma me amfanin su a abujan da suke zaune ana ba su manyan gidaje da motoci masu tsada me amfanin ku me yasa ba za ku yi mana doka ku kwatan mana yancin mu ba akwai wani laifi don kun ce ku ba ku yadda ba duk musulmi kar a bashi bashin nan da ruwa duk inda gwamnati za ta iya yi ta ai ko ne ko to a bamu akwai hanyoyi ga bankunan musulunci nan a ba su mana a ce ku san dabarar da za ku yi ku ba musulmi wannan abu amma wallahi malam za ka je ka tarar da you are entitled to ka karbi biliyan hamsin biliyan ɗari biliyan kaza kai kamfani kai kaza kana zuwa sai a ce maga fasincin nan na kuɗin ruwa kana jin Allah ya tsine wa mai karban kuɗin ruwa ba za ka karba ba sai wani arni zai karba shi yasa har yanzu research abin da ya tabbatar inda talauci ya fi mugun yawa a Najeriya shine arewa talauci ya mana yawa nan ne talauci ya yawa nan ne yunwa ta yawa nan ne kaza amma ba a tunanin cikin hanyoyin da ake gadar mana da talaucin shine irin waɗannan abubuwa wallahi na san malam attajiri mai kuɗi na fitar hankali ya ce malam duk abin da ake cika na karɓar rancen nan na cika na je abuja nan zan iya samun biliyan kaza zan iya yin kamfani kaza a kano kamfani kaza a kaduna kamfani kaza amma wallahi malam tun da na je suka nuna mun kuɗin ruwan nan na tuno wa'azin da kuke akan karɓar kuɗin ruwan shi na haƙura yanzu mutane dubu nawa suka yi asarar wani abu ya ce ina janyewa kuma wani ne zai karba a kudu shine zai je ya karba akwai shekarar da a nan kano kudaden da aka bari na noma ne ko na mai da sauransu wani ma'aikaci a bangaren kamar zai kuka ce malam ga kudin nan malam dole mai da su aka yi turawa sun tura kudin gwamnatin najeriya gashi nan mayarwa za a kawo suna ta karban kudin me yasa mutanen mu duk mai imani baya karba da kudin ruwa mun gaya musu mutanen nan mun daɗe maimaitawa 'yan majalisun nan da sanatocin nan irin waɗannan abubuwan da musulunci ake cutar da mu musulmi a matsayin mu 'yan demokaradiyya 'yan najeriya irin waɗannan ya kamata ku rinka kawo motion a majalisa ku ta turanci sai an zartar mana an taimake mu shine kun agaza mana bari in tsaya anan wani abubuwan suna da yawa kan na je na zunguro wani abun kuma yayyawa akwai tambaya guda ɗaya sai mun sati insha Allah Allah sa su ji Eh, ni dai abin yana damuna ne kuma wani dan boko a cikin ku da ya san me yake ya kamata ya tuna wannan wallahi ana cutar mu fiye da yadda kake tsammani a ƙasar nan yadda ka san ba dai haka ake treating din mu yan arewa wallahi kuma wallahi malam saboda musuluncin nan ne mu zo ku si ta wahal da mu mai ta jefa musu ƙuri'a mu ce jama'a a fita a yi zaɓe jama'a a je a yi goron a je a yi waye an je duk an je an zaɓe su ba abin da suke mana na musuluncin haka ne mana ko ba haka ba ne sun manta ma da addinin gaba ɗaya kuma wai ba a yi magana ba suna ta cutar mutane Allah ya isa assalamu alaikum